Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com na maryam dauda. da gobe shiri ne da ke tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa kama daga zamantakewa ilimi siyasa lafiya al'adu kananan sana'o'i nishadi girke-girke har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban a yau alhamis shirin namu zai leƙa ƙasar kamaru tare da wakiliyarmu maimunatu sadu yanzu ni zan koma gefe guda in ba maimunatu dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe. sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa tare da ku fatan alkhairi gare ku fatan kowannen ku na cikin koshin lafiya jinjina gare ku da irin gudunmawa da kuke bamu cikin wannan shiri mai tarin albarka shirin yau da gobe wanda za mu tattauna da manyan mata da na gayyata akwai malama babu halima eh, shugabar kungiyar wa atasimu bi jami'an wala tafarraqu wadda ma idan kuka ji bayanin wannan a taimakekeniya ne ko kuma na ce kullaliyar zumunci ne wanda ba za a taɓa rabawa ba sa'annan kuma ina tare da malama habiba wacce ta ma za ta bada ta ta gudunmawar cikin wannan shirin haka zalika kuma ina tare da malama aisha sa'annan za mu je mu tattauna game da wasan kwallon kafa a nan kasar kamaru wanda nake tare da babban koci na indomitable lion bangaren mata hassan balakinan wanda za mu yi hira da shi ya faɗa mana irin rawar da ike takawa a cikin wannan kungiyar sa'annan kuma yayi tsinci kansa a game da wannan sana'ar da ike na koci sa'annan kuma za mu je mu saurari hajiya habiba na yau da kullum wacce ita ne take kawo mana kwalamar mu na mako ku biyo mu sau da kafa ku ji yadda ainihin shirin zai kasance. To a yau dai babu Halima gare ki muke. A baya dai mun yi maganar zumunci sosai da wasu mata masu daraja masu muhimmanci wanda a halin yanzu ci gaba ne da za yi da ke wanda muke ganin cewa wariyar da ake wa wasu mata saboda ba su da kuɗin ba da gudunmawa ko kuma ba su da kuɗin sayan yayi ko kuma ba su da kuɗin yin wasu abubuwa da ya kamata na kasancewa cikin wato mata game da zumunci ko taimakekeniya ya kai ga illata muke gani rayuwar wasu matan me za ki faɗa game da haka sun tambaye ni game da zumunci Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fahal asaitum in tawallaitum wa an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum yace ku juya baya ku kau da kai ku kibaton ku yayyanke zumuncin ku ma'ana wata katti'u arhamakum kuma ku yanke zumuntanku shin haka kuke son a bar ku kuma haka ba zai yiwu ba magana nan shine wato ainihin zumunci Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin sa mai girma cewa kada mu yi wasa mu yanke zumunci kada mu yi wasa mu zamanto muna mun bar zumunci kada mu yi wasa mu ga cewa muna son she an yi mana za mu yi ko kuma wannan yar uwanki ce wannan kuma naki ce amma don ba ta da abin da za ta baki shi yasa ba za ki kula da ita ba da kuma zumuntan nan sai Allah ya ce wa atizal kurba hakkahu wal miski ya ce ku baiwa ma'abucin kusanci hakkinsa wal miskini da talaka wa bane sabili da ɗan tafarki wala tubazzir tabzira kuma kada ku yi almubazzaranci matukan almubazzaranci ma'ana kada ku yi matukan barna yan uwanku ku kula da su ku ba su hakokinsu wani irin hakki za ku ba su za ku ba su hakki na sadarwa za ku ba su hakki na a sadar da su kake ce wai don ta bata bani ba ba zan bata ba a'a ba shi ake nufi kake ce wai bata sayi yayi ba ba zan bata ba wani ma ba sayi yayin ba ma ba a kallon waɗanda ba su sayi yayi ba abin ba ya zama wani irin abu ya zama wani sungulla ne kuma na duniya ba wai ana yi ne da na saboda Allah ba kuma duk aikin da irin wannan aikin babu lada a ciki matsalan ma kenan eh, To, Baba Halima, muna so mu san muhimmancin wannan zumunci da ake yi, saboda wasu suna ganin cewa zumuncin nan sai lallai da musulmai ake yin zumunci. kuma muna ji yadda malamai suke cewa akwai hanyoyi da manzon Allah sallallahu alaihi ma yayi wajen kyautata waɗanda ma ba musulmai ba ta hanyar wato aiwatar da zumunci tsakanin su domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya da kullu jannata kati rahim ce mu yanki zumunta ba zai shiga aljanna me ake nufi da wannan wato ana nuna cewa wato shi zumuncin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa allah ya halicci abin halitta a yayin da allah ya gama halittar nan sai zumunci ta tashi da zumunci ta tashi fakala sai allah ya ce maha idan aka ce ma ma'ana me wannan mana tana nufin ita a ina wani matsayin aka saka ta bayan ita ce zumunci ita ce kuma za ta fiye da ita sai allah subhanahu wata'ala ya ce shin ke zumunci baki ki yadda in sadar da wanda ya sadar da ke ba ba ke da kuma in yanke ma wanda ya yanke miki ba sai ta ce eh na'am na amsa ina so ki sadar da wanda ya sadar da ni mana wanda yake kika ce za yi saboda Allah za ki ba mu wanda ta sayi yayi wanda bata sayi yayi ba ba ki ba ta ba kin gani mana baki saboda Allah ba ke ko Allah zai cire miki wani abu a cikin wani abu da kike da shi saboda baki saboda Allah ba saboda haka yana da kyau idan kika yi haka ki san cewa fa wani lokacin ba za ki rasa abubuwan da kike yi me yasa domin eh, akwai wani da ake ce masa yake cewa yace idan mutum bai kulawa da wannan zumuncin nan yana nuna cewa shi wanda ya haka ko wajen sadaka ne ma mutum ya tafi sadaka wai ajin addu'a wai sun tafi wajen addu'a kaza kaza wai wanda ta bada abu shi a baka abu To a yanayin tafiyar da muke yanzu sai muka da cewa a maimako zumunci ya kyautata sai muna gani kamar cewa ana illata mutane kuma ina kai ga wato wariya tsakanin mutane wanda yake kai ga har ga wasu matan ba sa zuwa wato wajen taro saboda ire-iren wannan abubuwan ɗin to a wannan lokacin ɗin maganar da kika yi cewa ita zumunci ta yi maganar wanda yanke mini nima zan yanke masa wanda kuma isa da ne zan sada masa to yaya ga waɗanda su aka illata su har suka dawo suka janye ga wannan tafiyar ɗin yaya su matsayinsu zai kasance saboda irin abubuwan da su suka gani ake munana musu a wajen sada zumuntan da suke yi Mazan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin mutum ya ce wanda yake son wato a shimfida masa wato ta hanyar watan arzikinsa kuma a jinkirta masa watan rayuwansa sa'annan ya samu watan dukiya mai yawa ya ce ya sadar da zumunci ya sadar da zumuncinsa har idan mutum yana son a shimfida masa hanyar arzikinsa kuma a yalwata masa arzikinsa to saboda haka yanzu duk wanda yake son a yi masa haka to yana da kyau san me zai yi yaya zai tafiyar yaya zai kula akwai waɗanda su ana garin ba su da komai ne yasa ake walakanta su a haka shi ko wanda ya yi wannan haɗin ɗin waɗanda su suke ga suna da cikin wadata suka yi ma waɗanda ba su da komai haka haka su yi kokari su ja waɗancan a jiki to malama habiba me za ki iya ki faɗa mana game da ainihin illa game da rashin kyautata zumunci tsakanin juna tsakanin 'yan uwa da 'yan uwa tsakanin makwabtai da kuma wato al'ummar da mutum yake ciki. To alhamdulillah a takaice game da wannan tambaya da kika yi min malama mai munato. So gaskiya dai sai in ce miki ruwan dare ne gama gari game da irin wannan abubuwa da yake faruwa a yanzu a wannan zamanin na ban sani ba ko tun wancan zamanin ne har ya kawo ga yanzu to a wannan zamanin da zaki ga mutane sun kai suna da alfahari alfahari da yawa game da abubuwa wani na kina so idan na baki ke ma ki bani idan ban baki ba kuma kina lura da shi wani ma ya kai ga har rubutawa ake yi yanzu saboda mantuwa zaki ga idan mace ta haihu ko kuma an mata biki ko kuma wani abu so sun ce mu anan hausawan kamaru wannan da sauki a gare mu game da zancen rubutawa amma kuma idan muka lura da makwabtanmu za ki ga wani abu ma idan an bayar kin bani jaka to ni idan biki ya same ki zan baki jaka biyu in ban baki jaka biyu ba ki kai ga faɗa ko kuma in na baki jaka biyu nan zaki ni in na tashi baki sai in baki jaka biyu da ƙarin wani abu a kai. to abin da za mu sani a duniya nan a cikin al'amari na rayuwa addinin musulunci na farko dai ya saba wa shari'ar addinin musulunci mutum baya kyauta domin yana nufin a bashi wani wala tamnun tattaksar kada ka bayar da kadai kana jiran mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaya mana cewa kuma ya tsoratar da mu game da duk wata taro da aka yi aka bambanta wato kawunan mutane aka yi zaɓe a kai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mafi sharrin taro ko mafi sharrin walima shine waliman da aka yi shi aka zaɓe mutane wato kamar yanzu da muke ganin cewa idan an yi taro abin ya kai ga har a mutuwa fa idan an yi mutuwa sai ki ga wayannan kungiyan suna jawo nasu wayancan kungiyan suna ja nasu akwai abin da ake cewa anan wai taron vip wato taron mutane na na arziki wayancan kuma ba nawa ba ne sai ki ji ana cewa ina mutane na arziki ko ina mutanenmu na arziki so waye tsiya ta kawo shi duk wanda ka gani a taron ka arzikin ne ya kashi bai so ba da bai so ba zai zo ba sai ki ga ledan mutane na arziki ma daban ne har da yan ado ado a ciki ledan kuma mutane ya ku baye sai ki ga yan bakakin leda ne irin wancan wanda muka sani wato daga kin aishi ma bakin ciki ne za ki ga an ɗaɗɗaure su a baki su kuma wa'ancan masu mvip ɗin mutanen arziki sai ki ga su an ɗaure musu nasu kyautan a cikin leda mai ado-ado daga kin ga ledan ma abun sha'awa ballantana kuma abun da yake ciki to wallahi mu sani Allah ya hana in zaki wani kyauta kyautan nan matukan ba saboda Allah zaki ba to Allah bai zai karba ba duk abin da za mu yi a rayuwarmu mu sani cewa muna yin shi ne don Allah don Allah ya ba mu lada kuma duk wani taron da zaka yi matukan taron nan zaka ka keɓe ka ce wayancan mutanen a'a barare ne a'a wayancan mutanen bakake ne alal misali to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mafi sharrin talo mafi sharrin walima shine waliman da aka ware kawunan mutane Malama Habiba ire-iren wa'annan halayya da muke bayyanawa a tsakaninmu ko kuma game da junanmu wata illa za ta iya ta haifar cikin al'ummarmu baki daya. So alhamdulillahi malama maimunatu irin wannan abubuwan yakan iya haifar da ƙiyayya da hasada da gaba a tsakaninmu a halin kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hane mu da haka ya ce cikin hadisi ya ce la ta bagadu wa la ta dabaru wa la ta hasadu wa kunu ibadallahi ikhwana kada ku juya baya kuma kada ku rarrabu kuma kada ku yi hasadan junanku ku kasance bayan Allah bayan yan uwa to a irin wannan hadisin ɗin da muka ji annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kada mu yi gaba wa junanmu kada mu juya baya wala ta dabaru wala ta hasadu kada kuma mu yi hasada wannan abun yakan iya kawo hasada a tsakanin 'yan uwa walau mata ne ko maza yakan iya kawo hasada domin mai sa yau mutum yar uwa ta tashi ta ji taron yar uwanta ko ba a gayyace ta ba ta isa ta je wannan wajen ta ga ɗaukakan da aka yi mata gobe zai sa ta koma amma idan ta ga aka ƙasƙanta ta ana kiran wayanda suke wato suka fita kwalliya suka fita ƙawa suka fita wani sutura wanda ta saka to wallahi irin wannan yakan iya haddasa gaba a zuciyan 'yan uwa musulmai domin yau kin je wannan taron an miki gobe wancan taron an miki jibi wancan taron an miki kuma mu duka mun san cewa ana yi ba wai ba a yi ba to zai iya kawo wannan abun da na lissafo wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kuma mun san daga cikin wato hakkin musulmai akwai daga ciki idan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hakkin musulmi akan musulmi guda shida dai daga ciki akwai wanda yake cewa idan ya kira ka zuwa ga taro ka je to ka jin din ka amsa kira ka je kuma ka ai maka irin wannan wulakanci lallai zai maka ciwo kuma aka dade ana yi yakan iya haifo da fitintunu iri-iri. coach hassan bala wanda ainihi koci ne na bangaren mata masu shekaru ashirin na kasar kamaru wanda kuma tunda ya dauki wannan matsayi na koci indomitable lion bangaren mata yana taka rawar gani matuka wanda a halin yanzu mun gayyace shi da shi kuma za mu tattauna mu ji yadda yake gabatar da wannan aikin nasa koci assalamu alaikum a mun ji a yayin da ka ɗauki ainihi wannan kungiyar na wasan ƙwallon ƙafa na mata a dama ka same su cikin wani yanayi amma kuma a halin yanzu da ake tafiya akwai yabawa da gaske wanda ake ganin cewa ka taka rawar gani tun lokacin da ka ɗauki wannan kungiyar na wasan kwallon kafa bangaren mata me za ka iya faɗa mana game da hakan eh, abin da zan gaya muku eh, eh, gaskiya ne hutun da kika bayan nan haka ne na ɗauki wannan salasiyan kamaru na lions na shekara ashirin nan eh, tsakanin nake tsammanin yau ya yi shekara guda da rabi kenan domin ni da ni ne mataimakin wata coach ita mace ce ita ce coach da farko to da ta samu promotion ta aka saka ta entrepreneur adjoint ita ce na biyu na salasiyan na manyan salasiyan kamaru shi aka bar na wannan wurin ni ne na gabatar da wannan salasiya tun da na ɗauki wannan salasiya eh, ban mu taɓa cin wani wato kamaru ba ta taɓa yin galaba a wannan wurin ba sai har lokacin da Allah ya kawo ni wannan wurin muka samu muka tafi muka yi karfe muka je kofin duniya haka ne zancen yake muka ci kuma turnuwa unifac a nan duwalan da aka yi to coach me yasa idan ka samu damar ah, wato kamar ba wa wa'annan yaran matar kuzari sai ana gani kamar cewa kana kokarin hada su wato ainihi wasa na haɗin kai tare da wato wasu samari maza mai yasa kake eh, eh, saka wa'annan yaran mata wato wasa da maza irin wasannin da ake yi na wato zumunci da haɗin gwiwa irin wanda ake yin nan uh, mai yasa kake haɗa wa'annan yaran matan naka wasa da wa'annan wato wasu yaran maza wa'anda su ma suke taka rawar gani irin wasanni na uh, zumunci eh wannan ana kiran shi a faransa match eh, kaman match amical match amico eh haka ne eh me yasa na fara wannan domin tun da nake ma a club club club da na fara nake na koya nan kamaru domin na dauki na yi kaiman kaiman da duwala na fito champion a kaiman da duwala champion kamaru na ci kofin kamaru na ci tunawa lafam da kamaru ah, na tafi kuma yawunde a as awa AS Awa na ci Guinness Super League don guda biyu na premier edition da deuxième edition na Guinness Super League. ya na dinga yi me yasa yake bani eh, ya na dinga nasara saboda kun san wasan kwallon gol matan nan da ke gani ifa ku kana da ilimi kana da kuzari kana da wato fahimtar abubuwan da kake nema ka samu a gaba shi sa kike gani kowane training zan dinga yau kamar match ko da na dinga yi da maza na fi gane wasa da maza don me yasa nake na fi gane su buga da yaran maza domin idan suka haɗu da ƴan uwansu mata ba za su samu eh, matsala ba sai kika muna rinjayen eh, wannan ekip da muke eh, za mu haɗu da shi haka ma zai saka muka tun da na ɗauki wannan salas ni haka ma nake tuntuni haka ni nake ina haɗa yaran mata da maza kin san dai ba karfi ba guda bane amma idan suka samu karfi har suna dukan maza domin suna dukan ma ekip maza to ke to yaya kenan idan suka haɗu da mata kenan kin san kan za samu babban difference ai kenan shine ya ba da yaran karfi da muka tafi ma kofin duniya mutane ba su zata za mu kai wannan wuri ba ko da yake an yi mana magudi ba mu ci gaba ba da contra brazil ke gani su da kansu duk sun yi mamaki yaya ekip kamarun da ba a sani ba da ba su taba tafiya wannan eh, eh, eh, wasan takara ba suka isa wannan wuri domin duk wannan a preparation ne muke wannan a to coach hassan bala mun san a duk aiki da dan adam zai yi ana fuskantar ci gaba da kuma kalubale ko ta bangaren wa'annan yaran matan eh, ko kuma ta abokan tarayya wa'anda ake aiki tare da su eh, ko kuma dai wani sha'ani na rayuwar duniya me za ka iya faɗa mana eh, gaskiya muna samun kalubale a wannan bangaren sha'anin wasan wanda ke ganin kin san kuma akwai hasada kuma tsakanin mu da musu coach to aka ce idan kana ka ya ma zan faɗa ne idan ka dogara ga Allah kana sallan ka lokaci biyar kan baka da matsala mutum arnan nan inda yake bani inda nake ba su kuma mamaki kenan da tsoro kin san suna shakka na da gaske ko za su munafunce ka daga baya shakikin wani ya zo ya faɗa akwai kuma hasada da kike gani akwai wadansu ma ana yaran a zo a ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza kuma in ya fito kuma ba haka ba ne kin gan abin ba kyau don wannan ba za ka ce eh, ba za ka samu matsala ba in kana cikin mutane kan koya akwai matsala amma kan Allah ne na nan tare da mu mun dogara ga Allah shi ne ke gani muke da galaba har yanzu nan na matsala kamar ana samu kuma shi kowane aiki haka yake To, coach wani kira za ka yi wa community mu wato al'umman mu ah, musamman Hausa Fulani game da barin 'ya'yansu domin su ma su kasance su shiga cikin wannan wasan kwallon kafa musamman kamar yadda ka ce mata kuma a halin yanzu yanayi da ake samu cikin wannan sana'ar din kuma kamar yadda ka yi maganar cewa sana'a abinda namiji zai iyayi mace ma takan iya yi a halin da ake tafiya a yanzu kawai zan gaya musu kin san idan yarinya tana da tarbiyya ba abin da zai dame ta in tana tarbiyya ta san yaya dai za ta tafi da ayyukanta ba ba za ta samu matsala hakan nan ba kada ta damu eh, kada iyaye su damu yadda za su yi kawai idan yarinya kan ta fara suka san tana su ba eh, su nemi wato inda suka san yarsu za ta yi ta ci gaba kamar a wajen sana'a inda suke wannan na wasan kwallon kafa amma kan eh, na fi so su ba da karfi a wajen makaranta wajen boko da na mahamaja a ba da wannan karfi amma wannan ba zai hana su su yi sana'ansu na wasan kallon kafa ba kuma kar a tozarta su a bar su su yi wannan da suka kama in kan suna so su yi wannan in suka saka zuciya a wannan sha su yi ne a daure a bar su su yi wannan har lokacin inda Allah zai kai su ni abin da zan gaya muku ga baki ɗaya idan na ce gaya munu domin mu ma akan mu muna da wannan wannan tsabiya mu ma su coach sai ki gani yarinya ta ta kai ta kawo a shanin kwallon kafa sai ki gani kuma muna tozarta ta mu hana ta wannan wannan wasa shi a ce mace ce kaza ya kaza amma gaskiya kan ni ta shashi na kan gaskiya a rabu da su su yi abin da za su yi har lokacin da Allah zai saka su daina idan za su daina ne wannan muke hajiya habiba me zaki sanya mana a cikin tukunya wannan mako salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malama maimuna barkanmu da waraka kamar da muka saba yin girke-girken mu na kunu yaumi yau za mu dafa kwakwalwan saniya to za mu soya kwakwalwan saniya ana cin shi da shinkafa ana iya cin shi da bombo da ake yin shi da rogo ana iya kuma cin shi da ko biredi ne da safe na karyawa na shayi don in aka soya dai kwakwalwar saniya ana iya cin shi da kowane iri ko tuwo ne ma za a iya ci da shi ko shinkafa ko rogo ko filanci ko dankali shi bai da matsala to a wajen Eh, kayan haɗi ana bukatan kwakwalwan saniya kamar ko biyu ko uku sannan ana bukatan tumato ana bukatan albasa ana bukatan barkono ana bukatan kayan kamshi na kayan miya ana bukatan citta ana bukatan tafannuwa ana bukatan farin masoro da da ɗan abin gishiri da magin ɗanɗano ana bukatan mai man gyaɗa yanzu wajen haɗi kwakwalwa tukuna za a ɗauke shi a wanke shi ana wanke kwakwalwa da kyau yanzu akwai wani yanan da yake a saman kwakwalwa shine za a yi kokari a cire wannan yanan in a kwakwalwa in an wanke shi kamar yaɗi yake in an cire farkon yaɗin in to yanzu shi a sa kwakwalwa tukunya za a iya rarraba shi ko hudu ko biyar biyar don kwakwalwa in ya tafasa da yawa yana jijjigewa tukunya in an raba shi da ɗan girma ba zai jijjige da yawa a cikin kan tukunya ba yanzu shi a an cire yaɗin saman inda yake rufe kwakwalwan in yanzu shi a sa tukunyan an wanke shi a sa tukunya yanyanka kashi ko biyar biyar ko hudu a barbada ɗan gishiri a nemi albasa ko a yaɗa a yanyanka albasa shi a sa wuta kada sa mishi ruwa rudewa ɗan daidai wani ma da ruwan jikin shi za ga yana tafasa shi haɗa jikin shi sanja kamar ya tafasa da kyau in ya tafasa sai ya haɗa jikin shi yanzu shi a cire shi a cire shi a tukunyar a cire tukunyar ajiya gefe yanzu shi a ɗaukin mai a sa wani tukunya daban a sa wutan mai yayi zafi a ɗan jefa ɗan albasa yanzu shi a ɗauki kwakwalwan ana sa ciki ana soya shi ne kamar yadda ake soya nama in an soya shi wajen soyawa kumfa na haurowa kumfa na haurowa a bashi ya su har kumfan in ya hauro kumfan in ya sauka da kanshi ana dan juya ana dan juya kada a juya shi da yawa in ba kama zai jiddige a cikin tukunya yanzu in ya suru sai yanzu a dauke konjuma in za a sa wani tukunya eh, su tumato albasa magi duka a hada shi a yanyanka sa a nika shi gaba daya su kayan haɗin miya kayan haɗin miya a hada shi a nika shi gaba daya shi a sa wani tukunya in ya dan kafe yanzu shi a zo a hautsuna shi da kwarkwarwan a sa mai a ƙara ɗan ruwa kaɗan yanzu a juya shi bar shi ya nuna ya soyu da kyau sannan a barbaɗa ɗan magi ko ƙwaya biyu a ciki in ya nuna da kyau ya soyu ya soyu da kyau yanzu sha sauke za a iya tafasa ko bilanci a cire shi ko kuma a a nemi bambaron a tafasa bambaron a ci da sha yanyanka sa gefe a ci da shi to barka mu da ɗanɗano shi wani makon allah kanu da rai da lafiya To, a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri sai kuma wani mako idan mai komai mai kowa ya so za mu zo muku da sabon batu wani mako insha Allah. To, masu sauraron laifin daɗi ƙarewa a nan dai za mu naɗe taburmar wannan shiri sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman maimunata sadu da wadda ta haɗa shirin ta kuma bada umarni julie leathers gresham ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya.